kuna kallon shirin Hood Update ne daga nan Muradi TV. Sunana Shamsiya Abdullahi Yusuf Shama. Muna godiya ga waɗanda suka yi subscribe tsofaffi da sababbi. Idan kai ko ke sabon shigowa wannan shafi ne, ku taimaka ku danna alamar subscribe. Shirin Hood Update shiri ne wanda haske 247 suka ɗauki nauyin kawo muku. Ina masoyana na gida da ƙasashen waje, za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku. a ranar 23 ga watan August da aka sake shi a sinima. Masoya, mu kalla tare da ku a cikin wayar mu a manhajar haske 247 tare da ni a wannan dai rana ta 23 ga watan August mu sha kallo lafiya. Muna taya murna da 'yan wasan mu wato Super Eagles da suka samu damar lashe wasa tare da 'yan ƙasar Egypt. A gurin wasan mun ga jaruma Rahama sado tare da Alinuhu da mawaƙin nan Ali Isa Jita sun ziyarci gurin. Adam E. Zango ya yi jan kunne ga mutane akan cewa su daina kashe 'yan fim ko 'yan siyasa da bakinsu su bari sai lokacin su Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a Ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa lahira domin mu dan tattauna da marigayi Rabiu Rikadawa a can mu ji labarin yadda aka yi ya mutu yau ko mu ce dai da ake ta yawo da shi. a ah, mara biyu kada ah, jama'a salamu alaikum eh an ce ka mutu eh wato yau da cikin wani ikon Allah lahira ba a yi zafi sosai ba eh ah, ainihin sai dai yau mun cimma aiki da yawa eh, domin a lahira na yanzu ya zuwa na yi sin sun kai wajen guda biyar a cikin fim din eh, a cikin fim din da na je lahira ba eh. to kun da ma'aikata mu mun ga cewa wai ya mutu mu kuma a cikin fim ne ya mutu wallahi to don haka da Allah waɗanda suke irin wannan abubuwa suke kashe eh, jarumai ko kuma ma sauran mutane da gwamnoni da 'yan siyasa babu bane mai kyau tsakani da Allah amma dai kayan da naje nan da su wannan ko jini ko digon jini kuma da su na mutum wallahi da wa'annan kaya na mutu kuma ko digon jini babu a cikin eh kware eh. kuwa kun san fim din Basaja jarumi Adam A Zango yana ne yana shirye-shirye ci gaba da fim din Basaja mai taken Basaja 2.0 zero tiwai sha'aban shi ma ba a bar shi a baya ba domin kuwa yana nan yana shirya muku sabon fim mai taken manta sabo a cikin wannan shirin ya shigo da tsohuwar zumarsa wato samira ahmad sani moda yana nuna farin cikinsa da gudunmawar da 'yan kaniwood suka basa sannan kuma eh, yana jan kunne ga mutane ku kalla farin ciki domin farko abin da na ji daɗi shine addu'o'i da suka fara aikuwa mana su da wakilai ɗin da suke zuwa a ta mun addu'o'i yau na wayi gari na ga amfanin wannan addu'a domin ranar da ake cire kafata ji nake kuma a wannan ranar zan na sauka a jidda zan ci gaba da aikin maka saboda na yi farin ciki fiye da inda kowa ke zato saboda wani lokacin zan shiga kenan kuma daga farkon aikin hayya zuwa ƙarshe duk wani ƙashi ko wata fata da ake cirewa ina ci kuma suna tambaya ta wurin ina ne yanzu nake ji ana kaza kaza ce ji kuna farfasa kashi kuma gaskiya na fito cikin munna da farin ciki a lokacin zan shiga na bar iyalaina da 'ya'yayena suna ta kuka cewa na riga na shiga tiyata ba san irin halin da zan shigo ba. to da Allah ya tashi fitowa da ni saboda wannan addu'o'i da kuke mani ya kai ga matsayin na fito wallahi ji nake kamar ba ni ne aka wa aikin ba na fito lafiya garas na fito an gani ce ina kyawawan mata na da na su muka yi ta faman murna da sauransu abuwa za a su zo muka yi na turawa aka ɗan ruguma juna ana kuka da abuwa za ana farin ciki to gaskiya yau na ƙara maimaita wannan barci kamar ran za mu haramin wannan aiki saboda ya tunkuɗa maganganun da mutane suke tafa mun a facebook cewa ba ma kula tare da junanmu ba ma taimaka ma junanmu to wannan ya nuna alaman ƙarya ce kuma har yin nan nan akan bakata duk in an dauki budget din Najeriya an bani a matsayin taimako kuma zan karbe su amma ni kuma ban yadda kuma ka dauki mala ka je kana yayatawa kana ba da waɗansu account number cewa ga sanin moda yana bukatar wani aiki waɗannan ƙungiyoyi da kuke ganin mu tare da su suna yadda na basu akawun nan baɗina matsayin taimaka mun su kuma a yau babban matsala ta shine waye gari a ce na samu sabani tsakanin mu da wani babu duka uwanmu ɗaya uwanmu ɗaya kuma wannan abin da aka yi mani ba zan ga hotonmu na mako maman baby fati ladan kuna kallon shirin kanewood update ne daga nan muradi tv ni shama sai wani mako. ina masoya na na gida da kasashen waje za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku a ranar 23 ga watan August da aka sake shi a sinima. Masoya, mu kalla tare da ku a cikin wayarmu a manhajar haske 247 tare da ni a wannan dai rana ta 23 ga watan August mu sha kallo lafiya.